Irmiya Sura arba'in An ’yantar da Irmiya Sai magana ta zo wa Irmiya daga Ubangiji bayan Nebuzaradan shugaban matsaran sarki ya sake shi a Rama, ya sami Irmiya daure da sarƙoƙi a cikin sauran kamammu daga Urushalima da kuma Yahuda, waɗanda ake kaiwa zaman bauta a Babilon. Sa'ad da shugaban matsaran ya sami Irmiya sai ya ce masa, Ubangiji Allahnka. ya sa wannan masifa saboda wannan wuri, yanzu kuma Ubangiji ya cika shi, ya yi kamar yadda ya faɗa, dukan wannan ya faru domin kun yi zunubi ga Ubangiji, ba ku kuwa yi masa biyayya ba, amma yau ina ’yantar da kai daga sarƙoƙin da suke a hannuwanka, Zuwa mu tafi Babilon, in kana so, zan kuwa lura da kai, amma in ba ka so, kada ka zo, ga shi dukan ƙasar tana a gabanka, ka tafi duk inda ka so. amma kafin Irmiya ya juya ya tafi, Nebuzaradan ya ƙara cewa, Ka koma wurin Gedaliya ɗan Ahikam, ɗan Shafan, wanda sarkin Babilon ya naɗa a kan garuruwan Yahuda, ka zauna da shi a cikin mutane, ko kuwa ka tafi duk inda ka ga dama. Sa'an nan shugaban ya ba shi abinci da kuma kyauta, sai ya bar shi ya tafi. Saboda haka, Irmiya ya tafi wurin Gedaliya ɗan Ahikam a Mizfa ya zauna tare da shi. a cikin mutanen da aka bari a ƙasar. An yi wa Gedaliya kisan gilla Sa'ad da dukan shugabannin hafsoshin tare da mutanen da suke a karkara suka ji cewa sarkin Babilon ya naɗa Gedaliya ɗan Ahikam gwamna a kan ƙasar, ya kuma sa shi ya lura da maza, mata da ’ya'ya da suke mafi talauci a ƙasar, da waɗanda ba a kwashe zuwa zaman bauta a Babilon ba. sai suka zo wurin Gedaliya a Mizfa, Ishmayel ɗan Netaniya, Yohanan ɗan Yonatan, ’ya'yan Kariya da Serahiya ɗan Tamhumet maza, ’ya'yan Ifai maza, mutumin Netofa da Yazaniya, ɗan mutumin Ma'aka da mutanensu. Gedaliya ɗan Ahikam, ɗan Shafan, ya yi rantsuwa don yă tabbatar musu da mutanensu. ya ce, Kada ku ji tsoron bauta wa Babiloniyawa, ku zauna a ƙasar ku bauta wa sarkin Babilon, zai kuma yi muku amfani, ni kaina zan zauna a mispa in zama wakilinku a gaban Babiloniyawa, waɗanda za su zo wurinmu, amma ku girbe ruwan inibi ’ya'yan itatuwa na kaka, da mai, ku zuba su a tulunan ajiyarku, ku kuma zauna a garuruwan da kuka ci. Sa'an nan dukan Yahudawan da suke a Mawab. Ammon, Edom da sauran ƙasashe suka ji cewa sarkin Babilon ya bar raguwa a Yahuda ya kuma naɗa Gedaliya ɗan Ahikam, ɗan Shafan gwamna a kansu, sai suka dawo ƙasar Yahuda wurin Gedaliya a Mizfa daga dukan ƙasashen da suke a warwatse, suka girbe ruwan inibi a yalwace da ’ya'yan itatuwan kaka. Yehohanan ɗan Kareya da dukan manyan sojojin da suke a karkara suka zo wurin Gedaliya a Mizfa suka ce masa, Ba ka san cewa Ba'alis sarkin Ammonawa ya aiki Ishmayel ɗan Netaniya ya ɗauki ranka ba? Amma Gedaliya ɗan Ahikam bai gaskata su ba, sai Yohanan ɗan Kireya ya yi wa Gedaliya a Mizfa magana a asirce ya ce, Bari in tafi in kashe Ishmayel ɗan Netaniya, ba kuwa wanda zai sani. me zai sa ya ɗauke ranka ya watsar da dukan Yahudawan da suka taru kewaye da kai har waɗanda suka ragu na Yahuda su hallaka? Amma Gedaliya ɗan Ahikam ya ce wa Yohanan ɗan Kireya, Kada ka yi irin wannan abu, abin da kake faɗa game da Ishmayel ba gaskiya ba ne.